sha biyar tufa ta sha biyar shi ne ba a so shugaba ya rika amsar kyauta daga lokacin da mutum ya zama shugaba to ba zai dinga amsar kyauta ba sai dai kyautar waɗanda dama tun kan ya zama shugaba suna mai kyauta to su waɗannan zai iya amsar kyautar su idan ba ta wuce mai shirin ba sau da aka ce sa kunga ga suleiman da aka mai kyauta yayin da ita kalan ma ja Sulaimana قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ana zuwa da kyautar nan annabi Suleiman ya ce yanzu ni za ku kawo kyauta istitab ai ku ne kuke farin ciki kuke alfahari an ba ku fita maza ka bayan musu da ita shine irji ilaihim ina fatan mun gane saboda haka idan shugaba ya zamanto yana ansan kyauta to rashawa za ta shigo mai yanzu dai a cikin samai wane ne ba ta haɗa hanya da shida sai umar wani ya kawo wa sai umar kyautar akuya shi sai umar bai sani ba ya ansa ashe yana da kyas da zai kawo sai bayan ya kawo kyas sai ce da sai umar ina so wannan akuya a rarraba ta kamar yadda ake rarraba akuya shi ya manta ma an kawo mai to duk lokacin da shugaba yake an san kyauta zai zamanto cewa rashawa za ta shigo shi ta yadda aka koya mana lokacin muna karanta shari'a a madina an ce ko alƙali mutum ya shige zama to ko kasuwa bai kamata ya je yin sayayya ba saboda wasu za su iya shigo masa tana a umar bin abdulaziz wani lokaci ya yi tafiya sai ya sauka a wani ƙauye saboda haka a lokacin yana tare da walid dan hisham da hussein ɗan rusta saboda haka sai wasu suka kawo mai kayan marmari baba muna tuba ta goma sha biyar ne na kana dubo littafin so sai ya zama to cewa sai suka kawo mai kyauta ta kayan marmari sai ya ci sai wani bin hisham ya ce masa kaci kaci sai ka ninninka an za a koma musu da masakin sai ya ci sai ibn rustam hussein bin rustam ya ce kaci saboda wanda ma ya fi yana da shi sai sai na umar bin abdulaziz ya ce kowa lahu hadiya wala na rashuwa ya ce annabi da kake cewa yana an san kyauta shi kyautar da ake ba shi kyauta ce mu kuma rashawa ce saboda haka yake amsa yanzu misali a matsayin ka na gwamna ko kwamishina wani ya kawo ma shanu ɗari ko shanu hamsin to ya lafe da shi albarka ofis ko ba ina fatan mun gane saboda haka an zo wucewa da kaya ta boda ya to cewa zai wuce ya fito da Allah kafin dai a cikin takardar nan da zan biya custom duty ga ɗan dubu biyar ga ɗan dubu ɗari biyar a kafin kaga kaga ni yace ga ɗan dubu ɗari biyar don Allah ɗan saka kaji kaga wannan sunan shahara mutane da yawa suna kiran shi isan kuma ba ne ba ne haka yanzu kana da ya kamata ɗalibi ya maka kyauta ka amsa ba ibn lutubiya annabi sallallahu alaihi sallam ya aike shi je an so zaka ibn lutubiya da yazo sai ce da annabi sallallahu wannan zakka ku ci wannan kuma kyauta ce aka bayi sai annabi sallallahu ya ce me yasa baka zauna a gidan babanka da babanka ka ga za a maka kyautar nan ba yace wannan kyautar duk wanda ya anshe ta idan rago ne sai ya zo da shi a kansa idan kuma samuwa ta ita ma zai zo da ita a kansa ranar kiyama tana kuka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya daga hannunsa har sai da aka ga farin wala cikin abin da bana manta shine lokacin da nake masa a Madina wanda ya duba ni wani ba misiri ne shekarar ta tara a jami'ar madina yana duba ɗalibai yana koyar da ɗalibai yan postgraduate amma wallahi bai taɓa yadda wani ɗalibi ya rage mai hanya ba bai da mota wala ba ya ko ka ba shayi ko ka gayyace shi gida cin abinci ba zuwa saboda duk malamin da yake an san kyautar ɗalibinsa ko yake zuwa ɗalibinsa yana ba shi abinci dole in ya zo ki shi ma ya daga kafa duk wanda ya miƙa hannu idan ido ya ci idan baki ya ci sai ido ya ji kunya saboda haka yana da kyau duk wanda ya zama shugaba ya yi an san kyauta abu na goma sha shida shine tanazar kayan aiki ba a san shugaba ya zama to yana fargajiya ce yana da cikin jagora duk jagora ya zama to duk kayan aikin da yake bukata na kusa kusa ya tanaje su yanzu ku kalla ku ga annabi Sulaiman kawai da ya ga za ta mai warki juyowa ya ce ayyukum ya tini bi arsha qabla an yatuni muslimin waye zai zo zai je zo min da gadan da tun kafin su karanto قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من min وني إفريت الجن يسي yace زومك zan zo كنيكي da cikin kankani ke قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك sai wani daga cikin waɗanda Allah ya ba su ilimin littafi ya sai ni kan ka kifta ido ma na zo da shi kan yi kifta ido a zo daga da kaga ya san yana da kayan aiki in ban da haka ba zai wai goye nema ba amma mu kaga yanzu da yawa fargar jaji a kai sai da harkar tsaro ta ci ta cinye sannan aka so wasu makama sannan aka zo aka fara tattaunawa ya ya kamata a yi saboda haka shi ya sa muke cikin matsala a lokacin da aka yi yakin sissin tsakanin ma da Sai dina aliyu da muawiya saboda haka sai ya zamanto kaisar sarkin gina kenan sarkin rum sai ya so ya haddasa fitina a tsakaninsu sai ya zo sai ce da muawiya inda kana so zan taimake ka a ji an ce kuna rigima da ala zan taimaka ma sai ya ce maka mai ruwanka da faɗan yan uwa ya ce in dai baka yi shiga taitayinka ba to zan turo rundina farkon ta za ta fara daga inda inda kai karshen ta za ta za ta kare daga inda nake su taro min kanka na ba'ari sai shiru ya kake gani ba fanna fa daga kubo zuwa mu ka duba nisan da yake ciki amma sai ta abinci in je bai shiga ta yinsa ba rundina zai sa tsawo oh! za ta tafi tun daga ta za ta faru ta zo daidai inda yake sai kaisar ya shiru to haka ake so shugaba ya zamanto yana da kayan aiki abu na goma sha bakwai shine gode wa Allah mai duka duk lokacin da shugaba ya ci nasara ko jagora ya zamanto ya dinga danganta wannan ni'imar izuwa ta Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah amma zai fi shugabannin mu yanzu ya ce maka gwamnatin mu ta yi kaza mun fitar da mutum dubu daga talauci ka ji kamar Allah saboda ka ga yanzu misali ya za a yi mutum ya ci nasara komai idan ya samu yana danganta shi zuwa gare shi idan ya yi kuskure kuma aka ji ana faɗa ya ce adawa kun ga annabi suleiman da aka zo daga dan nan cikin kyaftawar ido ne ce haza haza min fadl rabbi yace wannan falalar ubangiji na ce Umar bin Abdul Aziz wata mace ta zo tun daga Iraq sai ta zo ta kawo masa complaint cewa tana da marayu har guda biya ta rasa yaya za ta yi da su saboda haka tana so ya taimaka mu sai ce to ba matsala ya ce a yi ɗauko takarda sai ya ce mata ta farko ya ce rubuta ya ɗauko takarda yana rubuta a gwamnan Iran don ya taimaka musu sai ya ɗauko takarda sai ya ce ta farko za mu dinga ba ta kaza duk wata ta ce alhamdulillah sai ya ce ta biyu za mu ba ta kaza duk wata sai ta ce alhamdulillah ta uku za mu ba ta kaza wata sai ta ƙara sai ta gode wa umar bin abdulaziz sai umar bin abdulaziz ya ce da kina gode wanda yake ba yanzu tun da kika gode mun to ba zan ba ta hudun ba uku su je su taimaka wa ta hudun haka ta tafi to da haka duk lokacin da shugaba ya zamanto yana gode wa Allah subhanahu ta'ala yana danganta abu zuwa ga Allah zai samu nasara lokacin da aka bude Misra Amr bin al-As a gargashin jagoranci Amr bin al-As sai Amr bin al-As ya wa sayyidina Umar radiyallahu anhu wasiqa yace mata kogin Nil baya yin ambaliya akwai al'ada dole sai an samu kaliliyar budurwa an jefa masa sannan zai yi ambaliya umar ya ce ya eh, haka ne ya ce a wannan al'ada ba za mu yadda ne ta sai dauki takarda sai rubuta wasiƙa ya ce zuwa ga kogin ne idan ambaliyar da kake a karan kanka kake kakai idan kuma Allah ne yake sa kake ambaliya to ina roƙon Allah guda ɗaya wanda ya rinjaye kowa ya sa kai ambaliya sai ambaliya ana jefa mai sai an bariya so idan ya zama to shugaba yana danganta abu zuwa ga Allah zai samu nasara abu na goma sha takwas shine ɗaukar shugabanci a matsayin jarrabawa da yawa daga cikin shugabanninmu da ma suna ɗaukar shugabanci a matsayin jarfa shi yasa idan mutum ya samu shugabanci ko ya zama house of ko sanata sai a ji ana mai murna saboda ne saboda ana ganin siyasa ya samu ta soyu ga sassa ina fatan mun gane to duk lokacin da ya zama to ka ɗauki shugabanci a matsayin jarrabawa to wannan zai taimaka maka wajen ka samu nasara a shugabanci kalla ku ga annabi Sulaiman da aka kawo gado cewa ya bulu wani a askuru am askur Allah ya mun haka ne a matsayin jarabawa zan gode mai ko zan yi bakinci umar bin aziz lokacin da ya aka ba shugabancin halifanci a shekara ta tafi da sai zo sai ce da mutane an jarrabe ni ku bani shawara ya kira mutum uku daga cikin tabi'ai da salim bin abdullahi bin umar da muhammad bin ka'ab da kuma raja bin haiwa ya ce musu an jarrabe ni ku bani shawara sai salim bin abdullahi bin umar ya ce masa salim bin abdullahi bin umar ya ce masa ka azuci duniya kada ka yi buɗe baki har tseren da ka mutu na biyu shi kuma muhammad bin ka'ab shi kuma ya ce masa ka tuna waɗanda kake shugabanta akwai wanda ka girma akwai wanda ya girme ka akwai wanda kuke daidai da shi to wanda ka girma ka zama da shi tanka wanda kuke daidai ka zama da shi wanda kuke daidai da shi ka zamar da shi dan uwanka wanda kuma ya girme ka ka zama da shi babanka saboda haka ka ka ka ka ka girmama babanka ka ji tausayin ɗanka ka kuma kimanta ɗan uwanka shi kuma na ukun ya ce ka so wa kanka ka so wa musulmai abin da kake so wa kanka yanzu duk shugabanninmu suna so mana abin da suke so wa kansu ba wanda zai saci biliyan ɗaya alhalin a cikin makon da bai da dubu goma ina fatan mun gane so rike shugabanci a matsayin jarrabawa yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen a samu nasara a daga cikin sufofin shugaba sufa ta nawa kenan ta sha ta shine canza salon shugabanni shi daga lokaci zuwa lokaci idan shugaba ya jarraba wani salo ya gade shi ba sai ya jarraba wani in haƙi in hagu ta kiya a koma dama kai ya zamanto yana amfani da salo da nan sallallahu alaihi wa sallam da ya gane akwai munafikai a cikin tafiyarsa sai yake yin sai ba bagarar yanzu misali idan zai je yaji kamar bauchi sai ya dinga tambayar labarin katsina so yana da kyau shugaba ya zama yana da strategies yana da hanyoyi daban-daban na shugabanci ina fatan mun fahimta a tibba ta ashirin saboda lokaci ya fara tafiya shine tsoron Allah a matsayinmu na musulmai yana da kyau mu samu shugaba wanda yake mai tsoron Allah mai taka sayyidina umar radiyallahu anhu an gan shi da mahu goma sha biyu a shi aka mai magana ya ce an yi wannan dukiyar ta talakawa da nake jagoranta na ajiye kaina ne akan wannan dukiyar ta talakawa kamar bai kula da dukiyar maraya in gina da in in in da bukata zan dauki gwargwadon bukata in kuma ba ni da bukata to zan kani. wa man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ina fatan mun gane sayyidina Umar sai da ya kare ya lallace ta hafta esta suka ce mata kadan dinga cin kadan dinga cin abu mai kyau mana zai taimaka maka wajen ya zamanto cewa ka samu karfin zartar da abubuwa ya ce a'a aini na bar abokaina a kan hanya madaidaiciya ina so na same su ne wannan shi ne da yi ba ta 21 shugaba ya zama mai haƙuri da juriya duk lokacin da ya zamanto shugaba ko jagora komai aka mai sai ya rama ko sai ya yi zagi ko sai ya hau mataki to ba cikakken shugaba ba ne wannan yana daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake yawan kawo mai labaran annabawan da suka gabata wa kullum na ustu alaika min an ba'in rusuli ma mu su bihi fa'ada duk labaran nan da muke kawo maka muna kama ne don zuciyarka ta tabbata yanzu kun ga annabi no da ya je wajen mutanensa ya wa'azi ya wa'azi suka ce wallahi inna lana raqabi da mu fa no ko ka ce muka dauke ka kaga ni rama ba sai ce kawai laysa bi dalalatu walakin ni rasulun min rabbil alamin ni ba a cice mani kawai dai ni manzo ne daga ubangiji annabi hud da ya je wajen mutanen suka ce ka ai hud inna lana rafati safahati wa inna lana zunnuka min al wala hud kai dai kana da wauta la kai ina ga muna ganin ma makarici ne kai shi ma bai rama ba bai yi zagi ba bai bata rai ba bai ce a kama shi a saka shi a wajen yan sanda ba cewa kawai na su bi safahati annabi salihu da ya je wa mutane wa'azi suka ce kun tafi na marjuwan kabla hada wala salihu da muna ta fatan zaka zama wani abu amma kaga yadda kai karfan kifi da da muka ga ka so mai hankali shine nan marjuwan kabla hada ka zo da annabi nan duk muna zaton wani abu za zaka zama annabi shu'aib da ya je wajen mutanen sai musu wa'azi suka ce wallahi ana ka kira min matakum yawancin abin ma da kake fara ko ba ma ganewa wai na lana ka fina da'ifa kuma mu muna ganin ka a matsayin mai rauni kai walaula rahatuka da rajamnaka in ma ba dan kana da jama'a ba da mun je ce kawai ma ta lalafiya kai ba kowa bane da a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya yi mulki mai tsawo kamar wa kamar wa kamar mu'awiyar bin abin sufiyan ya yi gwamna shekara ashirin ya yi halifanci shekara ashirin nawa kenan arba'in an ce daga cikin sirrin da ya sa ya daɗe yana shugabanci shine juriya abdullahi bin zubair ko gari ɗaya ba shi da shi ba shi da gari ko ɗaya a ƙarƙashin wata rana da mu'awiya ya ba ta mai rai kawai ya rubuta mai wasiƙa ya ce ilabni a karatun akbar ya ce zuwa ga ɗan mai cin hanta wa kenan hindu mahaifiyar mu'awiya shi kuma mu'awiya da ya tashi dawo mai da wasiƙa sai ya ce ilabin zatin nisaƙai wa wani hawari ya rasu da latin alaihi sallam shi kuma ya ce zuwa ga ɗan wacce ta yanka yin ta guda biyu ta ɗaure wa annabi abinci lokacin da zai je hijira kuma ɗan wanda ya taimaka a nan sassara ya zo madina sai ya ga abu da ya ce da na ga mutane da yawa sun zo amma ku an sa ban gan ku ba kun zo sai suka ce ba mu da abin hawa sai ce to ina raƙuman ku ya ce mun karar da su lokacin da muka je neman baban ka a yakin bada yana falko gaban kasa bai rama ba to ala kulli halin kamar yadda ibn hazm al-zahiri yake cewa a cikin littafin tafsir wal akhlaq duk mutumin da ya zama jagoran mutane dole sai yayi sadaka da wani bangare na mutunci ina fatan mun gane sifa ta nawa za mu je ashirin da ɗaya da biyu shi ne darasta mutane darasta masu daraja daga cikin mutane ba a san shugaba ya dinga wulakanta mutane yana da kyau shugaba ya dinga sauko da kansa a cikin mutane kamar yadda aka a hadisi bai inganta ba amma dai akwai hadisai da in an tattara za su ba da wannan ma'anar an zinun nasa manazilahum in ka zama shugaba ba wani yadda za ka yi mu'amala da talaka haka za ka yi mu'amala da masu kuɗi ba in malami ya je wajen ka ba yadda za ka yi mu'amala da gama gari haka za ka yi mu'amala da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam har aka bashi har aka shi wata riga aka ce saboda ko mutane sun su wata rana aka samu matsala tsakanin mikidar da abdullahi dan umar sai abdullahi dan umar ya zage shi saboda haka sai ya zamanto cewa umar bin khattab ya ji labari ya ce wallahi sai ya yanki mai harshe ya ce duk wanda ya zaki ba a nan sassalam na farko sai na yanki harshen shi ya zama sunna sai da ya je ya bu hanyoyi ta hanyoyin manyan sahabbai shine ba yanki mai harshe ba kace me <laughs> ina fata mun gane to yana da kyau kowa a bashi matsayinsa aka samu matsala tsakanin Khalid bin Wani da Abdurrahman bin abu dukkan su sahabbai sai Khalid bin Wani, sai ya zagi Abdurrahman bin abu annabi sallallahu alaihi wasallam la tusubbu ashabi kada ku sake zagin sahabbai na na farko saboda inda ɗayan ku zai ciyar da zinari wanda girman ta ya kai girman dutsen Odu, to ba zai kai mudu ɗaya na abin da sahabi ke ciyar ba abin ashirin da uku shine daidaita tsakanin al'umma da rashin nuna bambanci duk lokacin da mutum ya zama shugaba da wanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba dukkan su matsayin su ɗaya saboda haka kuskure ne ya zamanto cewa shugaba ya bambanta tsakanin mutane lokacin da makuzumiya ke sata ita bakoran shi ce tana da daraja shi kawai aka fita hannun usama aka ce za a je a nemi shafa'a wajen a nauka lalwa da ka a yanke mata hannu saboda haka shi kuma usama kawai sai ya je zai je ya nemi wannan taimakon saboda haka kawai sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ransa ya baci ya ce wallahi ko fadima ce ta isa ta sai na yanke mata ne Ubaydullah da abdullahi dan umar suka je a iraq sai suka biya ta basra lokacin a lokacin abu musa al-Ash'ari yana gwamna saboda da aka sai ya zamanto cewa abu musa al'ashari sai ce inda zan samu abin da zan amfani ku da shida na amfani ku can sai ya tuna sai ce ah, akwai mukiya wadda dama nake so a kai wa sai dina kuma kai wa nomi mumini me zai hana in ba ku wannan dukiya sai ku je ku dan sai kaya a gira in kun je kun ce sai ku ba shi kuɗin ku kuma faɗa amfani da riba da aka je sai na umar radiyallahu anhu ya gani sai ce kai ya muku haka ne saboda ya ga ku yayin shugaban kasa ne yace to ku kawo kuɗin da riba Abdullahi dan Umar ya shiru shi kuma Ubaidullah sai dan yi jayayya da mahaifinsa yace to yanzu inda kuɗin sun bata wa zai biya to sai da ƴar sai na Umar ya yarda aka raba riba tsakanin su da baitul malul musulmi sai yanzu a ga dan gwamna ya fi wani kwamishinan makudi kaga wannan duk haram ne ina fatan mun gane bari mu ƙara koda guda biyu sai mu tsaya a nan saboda yanayin a saboda yanayin lokaci sirba ta 24 ne shugaba ya dinga tuna karfin Allah a kan shi Umar bin Abdulaziz ya rubuta wa ɗaya daga cikin gwamnonin suka ya ce duk lokacin da ya zamanto ka samu dama akan wani to kai ma ka tuna karfin Allah a kan. duk sanda ka tina karfin Allah a kan wani duk sanda ka samu dama za ka cutar da wani saboda kai shugaba ne to ka tuna Allah kuma yana da karfi a kan shi yasa a suratul nisa da Allah subhanahu wataala ya faɗi matakai da ya kamata a bi na matar da ta buɗe sai ya zamanto bayan ya faɗi waɗannan matakan za a iya mata wa'azi za a iya kawarce mata za iya dukanta bayan ya zama faɗa sai suka she da wasu sunaye masu girma wanda ba duk malamin tafsiri ba ne zai fahimci dalilin da sa aka suka she da wannan sunaye sai Allah ya ce inna Allah kana aliyan kabira abin da yasa Allah ya cika shi wannan ayar da inna Allah kana aliyan kabira kamar da Imam Sa'di ya faɗa shine dan kar wannan damar da aka baka ka wuce gona da iri to in ka wuce gona da iri to Allah aliyun ne yana sama da kai kabir ne ya cika girma kai ma zai hukunta ka ina fatan mun gane so idan shugaba ya samu dama mutane da yawa za ka ga idan suka samu shi sai suka samu damar idan suka samu dama sai ka ga cewa suna sai ka ga cewa suna suna wuce gona da iri wajen ɗaukan fansa kan waɗanda suka samu dama a kansu ta ashirin da biyar wacce zan tsaya a kan saboda yanayin lokaci shine a yana da kyau shugaba ya samu alaƙa kyakkyawa tsakaninsa da Allah idan kana da shugabanci saboda mutane shedanu da kake haɗuwa da su yana da kyau ya zama to kana sallar dare kana da wata alaka tsakaninka da Allah saboda Allah ya kare ka daga sharrin su a ƙarshen wannan littafin na sufofin jagora na gari na rufe littafin da wata ƙa'ida ne mahimmanci galibi waɗanda suke zama shugabanni mutanen kawai kamar yadda annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda hadisa annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka tabbata bayan halifofi shiryayyu sun shuɗe tsalli tsalli aka samu shugabanni na gari so idan ka fahimci wannan da kyau wannan da in ka gane ta da kyau za ka samu hutu mai yawa a cikin zuciyarka kamar yadda na faɗa duka wannan karatun da na yana cikin wannan littafin na sufofin jagora na gari wanda yake son cikakken bayani sai iya neman littafin a waje amma saboda takwas ta yi lokacin isha ya yi mun so mu yi duka amma saboda lokaci ya yi za mu kaya a nan insha Allah na san kila malam nura zai dan yi dan taliki ko da kaɗan ne insha Allah eh, ya ba mu ya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya yan uwa mu da na faɗa babban amma da fara wannan lanta ta toce tana taɓa zuciya kuma kamar yadda taɓa zuciyarmu da ya kuwa wannan ka'idoji da mata ya ambata kamar ta ya zama tare da masu da ya wuce abin da kake yi za su shirya da ya bai da alaƙa ka da iyalinka da ni ne na da wasu abubuwa da yayin da alaƙa ka da shugabancin da kake a gida to wa'annan abubuwa za su yi maka za su ƙara haɓaka maka haka nan to da yawa muna ƙetare wasu tuddai da muka tara muna hango na wasu a gani diddigin jodi da kake exam officer da kake invigilator da kake wallahi tallahi shugabanci ne kuma sai an tambaye ka shi to irin wa'annan bayanai na ƙara samun imani mai hankali ya ƙara samun kai, na roƙon Allah na madaukakin sarki ya sa samu da kai. mu kuma da muka saurari wannan bayani Allah ya taimake mu ya sa waɗannan ilimi da mu samu ya zama yana tare da mu ya zama abin da zai rike mu da shi duk wani abin da ya shafi shugabanci da zamu da zamu kan shi ko da akan shi ya Allah mu da mu albarka baki da akwai tambaya da wanda kuma bayan a shi a matsayin muna kuma har yanzu muna to tuba tuba tuba ko ko a gaskiya akwai yadda za a iya mayar da su amma yanzu saboda annabi ya ce haram ne annabi ya ce man ista'malnahu ala amali farazaqnahu kana fama akaza ba da zalika ba huwa kufur duk wanda muka sa shi shugaba ko muka ba shi wani al'amari ya rike ko muka sa mai albashi kan wannan aikin to duk abin da ya ci bayan haka ya cuta ba sai da duk wani aiki na ofis wanda aka ka ake biyan albashi kamar yanzu a matsayina na lantarki ɗalibi ya ji daɗin lanta ta ya kawo kyauta Allah shi na ci haram za ka sa hannu a fayil ka ce sai an maka manta da ta sai an kawo maka ladan ofis ko ma su ne yake waje maka da fayil ɗin ba sai an ba su wani abu Allah wannan haru kuma wallahi yadda na gaya muku jawiya Allah bai gira ko mutum da wani ba a ga mutum ya gama cin nan da nan shekara ɗaya ya ci ni ina yau faɗa kuma insha Allah haka yi malam zai yi wuya ka ga mutumin da ya gama aikin gwamnati ko ya kasuwanci ya karanci ba ka samu ɗaya daga cikin bayan ko duka guda biyu a cikin harkar da ya ba ko dai yana cin haram ko kuma baya taimakon mutane ko duka ke, amma zai yi wuya ka ga mutum mai taimakon mutane mai abincin abincinsa kuma yanzu ya ce daga baya zai wahala so yana da kyau mu sani musamman wannan hadisin hadari ne manista amalna wa ala amali duk wanda muka san shi ya ci wani aiki fara na ko kan muka sanya mai albashi akan wannan aikin ba ma a akaza ba da ka fa huwa hudud ana yin passport ce bari kai wa mutum hanya ka samu shi a dubu ishirin da biyar kace sai dubu talatin irin yadda da asibiti zai iya kayan mu talatin wani dubu biyar ɗin haramci yadda ɗalibanmu suke yi ana neman ɗaki sai kawai kai ka siya sai daga ba idan an rasa ɗaki sai ka taro wani ɗalibai sun da ƙaramu kuma gwargwadon yadda ka kiyaye gwargwadon yadda za ka ga albarka a cikin rayuwarka so ƙa'idar shi ne duk kyautar da aka maka saboda kujera duk wata kyauta wacce inda ba dan kana wannan matsayin ba wani ba ka wato ka ci kasa ba. shi yasa ka ga ibn rutubiya annabi ya gaya mai babban magana ya ce ne isa baka zauna a gidan baban ka ko ba baka ka ga za a baka ba to ga ne yana nuna kiran duk kyauta da inda ba dan kana wannan gurin ba ba za a baka ba ka cika ta Allah ya shafa ga kai. Akwai wani dan kowa wanda mun in inda ba zai yana matsayin wani babban daraka sai ba wani kwangila da ke kawo shi wani abu bayan ya gama kwangila da ke ce da zai haka ya ma za su ce bari sai na ga yana da kaya ya ce a bari da ya yi kaya sannan ya bashi Allah ya kaka da shi eh, Aba zai bashin banyera ta. A bari ya gawa bari bari ya ga. akwai wani tambaya malam malam kun ce ake so ka yanke ma hajjar wasu mustakafi aka ce mai da hukuncin shugabancin sa da ya faɗi kamci to shi hajjar mini yusuf mutum ne wanda wani ɗalibi lokacin muna sanar da ya ce wallahi shi da zai zama shugaba irin na ne an ce lokacin da ya je iraq zuwa shi na farko da ya je ya kawai an gama sallah ya ce akwai wasu kawuna ya ga sun nuna a nan Sau da haka sai da ya sassa a kan wasu sannan ya sannan ya ci gaba da wasu shugabancin shi hajjar bin yusuf kamar yadda ɗaya daga cikin malaman hadisi ya faɗa ya kashe mutum dubu ɗari da ashirin da hudu haka kawai shi ko turon ya sa ya sa doka hana fita to kawai zai ce duk wanda ya fito a tsarin shi a haka shi ya yi mutum na ƙarshe da hajjar yusuf ya kashe shi ne sahib bin jubai ɗaya daga cikin malaman tafsiri almajirai ibn haka idan ya inganta kamar yadda za a biya ya kawo a cikin siyar alamun dubara an ce da ya zo zai kashe shi ya ce zai yi sallah ya ce shi daga alƙibla sai ce ana masu wani lokacin ma wata wata ai wani layar musulmi kwan magani da yamma da gabas din na allah ne yace a sunan ka yace sa'id bin jubair yace a sunan ka shaqiyu bin Kusai sa'id bin jubair ne da yace bawa Allah ne yace da gani ba za ka kara ku ba saboda haka tunda ya kashe sa'id bin jubair ya dan samu matsala kamar ta kwakwalwa ya dinga maimaita mani wa sa'id mani wa sa'id ne ya hada ni da sa'id amma duk da haka duk da waɗannan sayi'atin na hajjar bin yusuf yana da hasana yana da sadaka jariya wanda hanyar yanzu ana cin gajiyarta shi ne yau ƙur'ani tuhu shi yau ƙur'ani tuhu ina ga har da wata rima shi ya mata tuhu so da duk ƙur'ani su ba kusiya a duk ba a su a ƙur'ani shi ya musu tuhu to shi yasa shi za a da ya zo yi masa tarjama sai ya ce lahu hasanatun in gama cikin gudun sayi'atin yadda yana da kyawawan ayyuka amma sun dilmi a cikin munanan ayyukansa don haka matsayin sakin da ya mutu musulmi kuma har akwai irin su ibn umar duk sun yi sallah a bayan shi tun da ya mutu musulmi yana da ayyuka munana yana da ayyuka kyawawa to sai ya zamanto cewa al'amarin sa yana wajen Allah in ya so ya mai azaba duk wanda ya mutu da kalmar shahada to ko ba ka da iko da za ka san da ma sha'auta. ina fatan mun gane so wani malamin tarihin in ya inganta Allah ya tsara rama ya ce lokacin da aka haifi Hajjaj bin Yusuf ba a haife shi da dibara ba huda mai aka saboda aka masana a lokacin suka ce zai zubar da jini so tun da aka haife shi aka sai so a takaice wannan ne hukuncin sa musulmi ne ya mutu a musulmi amma fasiki ne tunda yana kashe mai da kashe mutane fi wanda zai zo Najeriya ana gare kashe kamar da kashe miliyan daya sannan ya sai ta tunda shi gwamna aka tura shi a masallaci ya tsara kan wasu kafin ya fara aikinsa ya ce ni a rawar ka da aina na ga wasu kawuna sun nuna saboda haka bai da ta ne kuwa ina fatan mun gane Allah ya ba mu ka akwai riba da kamar da da yi bayani a kan kuma da aka tace su ne salamu alaikum wa rahmatullahi dan wani an haka barka da yau a takaice akwai wasu abubuwa da sani dan da kuma da na kama da ne kake faɗa amma mun za mu faɗa saboda amfanin jama'a na daya irin wannan tafan da mana irin ta suna da yawa akwai ne fasarar alƙawarin nawawi da kuma musamman na al'akari wannan kamar guda biyu musamman a kai saboda fito malikiya ne akwai masara da tafiya da malami wanda yawanci abin da mun koya a cikin ne Allah ya rage su ne ba ya sa bincike ne karfi haka kuma a kuma nauyi na yin shaki da kawo tarihin sahabi a gaishe sannan ya fito hukunci hukunci irin wannan wanda malami ke bayyana so wanda yake mai yan kwashi ne irin wannan da ba musamman masu makarantar lafiya inda ana koyar da fannin kuma su ne kuma matakin warko da ake kwashi ne dan Allah kuwa sai kofin nan ko guda ne malaman musulun kan zai kafin su koyar da ɗaliban da ke akwai a wannan makarantar sannan sai na biyu wanda ta samu da malam ya gama yanzu na na dubbobi ka ga bakin dubbobin ba kuɗa ne sannan kuma muna ta zuwa muna ba da siyasa a je mu karanta da kuma ga musu kun ba su sabo ga an ba wani Qur'ani kan wani an ba shi ran wani an ba shi kaza to inda hali mun sai ta yi nan duk dan ta ga ka ba shi da bi da dai sai guda ne ko ka ba shi ka ce mai kana roƙon dan Allah ya san wani dare ina ko na da aka yi da ita kuma da wani kama da jari ne kan abu da yi a wuri da yana fara da su da a ranar sannan kuma kuma wani nazarin ayyuka ne musamman wanda yake tashi nazarin harshen hausa a karkar shafi adadi wanda wanda malami kuma bayan sai shaka wata mamurkumi da irin su profesa mamman sanin kuma ne da zai tafsirin alkur'ani to shi malami ya rubuta salo na irin wannan takan na musulunci ne amma kuma da hausa ake da su ta yaya zamu iya patronizing kai ne shi ne ɗaliban da zai iri na ɗaya a fte da kwalejin tuki nazarin alheri na daya masu yin da biyu su masu nazarin su haka wani ma zai ce tattamo su a yanzu ya kansu dalili wanda zai taimaka a layarka da kan kuma kuma mai kafi ba kamar yadda ban kuma mun suka kuma da wani ce zai zai sai da kashi kama da daga na abu zai a gurin suna kuma sa ma da kashi a goma a kan jama'a da Dan a samu shi kowa ya san yanzu a kaduna kaɗai inda sai kowa ya samu shi ne yanzu a arewa sai ba ta kara tsada littafin nan kuma ba sai yake sosai ba aka sai kuma na a zo a ya kamata da tashi nan a samu kuɗaɗe ma yawa da bai yadda ba to ka ga tana malam shi bai ba kuma shi ma za ka bai ma yadda ya da kuma yana koyewa su kai to ina kuma yan uwan da suke nan da nan kowa ne da littafin nan to da mun karɓa kuma nan kuma yaran komin yaran da haka ina roƙon al'umma da Allah ya ba su rai da zaman kuma ya kuma da abin da kuma da hanyar zan mu kama a aikin nan dan ya dole bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum eh eh <laughs> hikimomi guda uku da zo da kowa ruwa malam idan muka yi nazarin sufofi nawa muka karanta cikin a cikin talatin ba wani dan siyasa da ya cika to yanzu a ra'ayi shi a tsarin shugabanci wanda wanda ake duba na faɗa muku shi yasa ka'idar da na rufe littafin da ita ka'ida ce mai hatsari kuma da kulalliya rashin fahimtar wannan ka'ida ce ya ji boko haram suka dinga ganin laifin shugabanni wato tun da aka halittun daga bayan ofishin shirye ba ka taɓa yaki samun shugaba mutumin kirki ba shi ne ma'anar fa inna hu man yashi minkum fa sayara khilafan kathira duk wanda ya tsawon rayuwa a annabi yake da sahabban za ku ga sabani mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alaikun da bis-sami wa ta'a wa in ta'ammara alaikum amrun muqadda wa asra annabi yace ku biyayya ga shugaba wa in daraba rasa wa akaza malaka kai shugaba kai biyayya ga shugaba ko ya dauki dukiyarka ya toke ka ta sallallahu yace sai ya hukul umara min ba'di yu'akhiruna as-salata an an awqatiha fa sallu as-salata fi waqtiha wa waj'alu salatakum ma'a subha yace wasu shugabanni za su zuwa bana ba ta kalla a kan lokaci to amma dan ka kuka matsala da su ku bi sallah a lokacin za mu sallah da su sai ku yi niyyar nafila so ga waɗannan duk shahara ce da yake nuna mana ga galibin shugabanni ba mutanen kirki bane mu a iya karatun da muka yi ni yanzu wallahi wai dan na ga shugaba yana gaisa da mace ko yana ma mace ni bai sai in ba da labari ba balle rubuta a facebook balle ne take saboda asali dama da da lokaci da na muku tarihi ta kaitacce na daura abbasiya da yadda aka yi ta da irin fadalar da aka yi duk wannan abin da kuke gani na fulani akwai abu abdullahi safa jikokin abdullahi dan abbas ne shekara ta ke ce wasu da wani abbasiya an ce a shekara ta ɗari da talatin da biyu da ya zama shugaba duk yan adawa sai da ya kashe su sai dai wanda bai same shi ba waɗanda suka yi wa juyin mulki ke ne kuma wuya. in ya inganta kamar yadda shalabi ya kawo a musuwatin tarihin islami an ce har sai da aka dinga hako wasu ma daga kabari in an samu kokon kai a mai bulala a mai ya taba tattara 'yan adawa a cikin yace su zo zai mutu zai mutu walima yana da wani mawaki sunansa sunai sai ya mai wata yi ce jirgin da su ɗai bawar ba an afuwa hatta ya tara ko ka yi mu mawuyan ka zara takobinka kakkai wa kowa afuwa har sai ya zama a bayan kasa ba wani hukumomi wanda ya rage wani kuma yana cikin koronin hukumta lokacin sai mu amma ya ke suna nan da rage so kaga idan ka fahimci wannan za ka gane cewa duk wanda Allah ma bai ba su irin wannan shugabancin ba alkai musamman irin wannan zamanin so idan ka fahimci wannan ka'idar wanda wanda ake dubawa yanzu in ka samu wanda yake da shi sufofi goma da kuma mai sufofi takwas to sai ka zaɓi mai sufofi goma yau amma yawanci shugabanni wanda wanda ne wanda wanda ne so shi yasa wannan ka'idar da na rabe da ita da ta wuce layi buɗe ba idan ne tafsirinta da yawa zai iya haɗa fitina shi yasa na bata a layi buɗe amma ka'ida ce mai mahimmanci wasu ka fahimta ka abubuwa da yawa ka gani shugaba ya yi ba za ka taɓa yin shi mamaki ba haruna rashid da kuke jin haruna rashid shi ne ma ya sa abdul shi ne ya sa imam malik ya wallafa muwadda shi ya ce a lokacin da aka bukakar da abinci a afar mansur ne ya san wallafa muwaɗa amma a zamanin aron rafi aka kammala wallafa ta ya tura ya'yansa ma'amun da al'amin su je su haddace muwaɗa ta kafin ta a kwana tamanin so su wannan ma'amun ɗin da al'amin da baban su ya zo zai sa su jiran gado sai sai yi kan shi ma'amun mahaifiyarsa baiwa ce maraki shi kuma ta a yar gidan sarauta ce zubaida so sai gabatar da al'amin din a kan ma'amun wannan yasa ta kai ta faɗa al'amin ya zama shugaba a shekara ta ɗari da 193 bayan mahaifinsa ya su. ma'amun ya dinga ƙoƙari ya jirin dinoji ubansa ɗaya sai da ya je sawo kan shi ajiyewa mahaifiyarsa ya je shi kuma ya ɗari da ya ce ishirin shi kuma da ya tashi mu'utasim aka sa dama ya zama a bayan shi kuma sai ya sa mu'utasim a matsayin cewa a bayan mu'utasim ɗansa abbas ya zama ya zama shi ne zai zai zama halifa shi kuma mu'utasim yana hawa sai yana da faɗayin ɗansa yake so ya gaje shi alwasin saboda haka sai ɗauki abbas ya kulle shi ya kulle shi a cikin ɗaki ba a bashi ruwa har sai da ya mutu da ya mutu kuma sai sa ɗan shi kuna mamaki barin ba ku labarin da ya fi wannan shi haruna rashid ɗa ne na mahadi saboda haka mahadi sunan matarsa fairuza saboda haka tana da manyan yaya akwai hadi akwai mahadi shi shi a mahadi ya gama mulkinsa shekara ta ɗari da saba'in da saboda haka sai hadi ya fara da hadi ya fara kamar da malamin tarihi suka faɗa sai ya zamanto cewa sai ga mahaifiyarsa tana ɗaya shiga mai harkokin mai saboda haka sai kawai sa mata guba a abinci ta ci ta mutu saboda haka ita kuma da ta gane cewa yana ƙoƙarin kashe ta sai ta masa kiri wakila ibo wakila ce saboda haka sai idan ya kawo mata abinci sai ta ba kare ko mali in ta ci sai daga samu to ita kuma sai ta samu ɗaya daga sai ta samu wasu daga cikin barorinsa bayan sa mata ta ɗaka su sai ta haɗa baki da su sai suka zauna a makoshinsa yana bacci suka kashe shekara ɗaya a wani daga wasu da gina zuwa wanne shi ne auna shi da yawa so a bari kara muku kista guda ɗaya gajeruwa a ah. bayan yazid bin muawiya malawa ya hawo yazid bin muawiya eh ko ya tunanci bayan yazid bin muawiya cewa sai muawiya tsani muawiya tsani muawiya bin yazid bin muawiya shine ya hawo to shi muawiya asani kinda ya hawo shi ma shi da lafiya kwana abin yayi ya ka ce yanzu wala ka ta ya zama wani da ta. a ni gaskiya ban mulkin nan ina da rayuwa ta wani haka kun mutu ma ni ba zan sa ba zan sa wani halifa a daurari ba shi kenan wannan ya sa sai shugabancin ya fita daga gidan sai aka ba marwan gidan haka amma sai aka yi alƙawari da marwan gidan haka idan ya gama ya ba dan dan muawiya tsari ya ba kare bin muawiya bin yazid bin shi kuma da ya hau sai yayi fatan gaskiya ɗan safi zan bin marwan yadda zai zama ya zama ya zama wani yin ahadinsa saboda haka ya dinga ɓaɓɓata shi to kuma da ya yana wurin uwar yara saboda haka ita kuma da ta ga niyyar da na yana hana ɗanta kuma har ma ya sa mai jiran gado a bayan abdulmalik ya canza wasiƙa da aka rubuta ita kuma yana bai sai da kashe shi saboda haka abdulmalik bin marwan da ya hau sai ya zama cewa sai sai zai daukar sa a kanta sai ta aka ce idan ka daukar sa a kanta ta yi da zai rubuta cewa ba zai ta kashe babanka za a yi wanka sai daukar kwakwanta kuma ta tarihin sihirunta so irin waɗannan misalan suna da yawa lafta ya kamata ka haka amma littafin na so a ce ya zama ɗan gajere da za a karanta ya kamata ya haka a takaice akwai littattafai guda goma wanda dama yawancin yan nan sun san su amma daga bayan ramadan zuwa yanzu akwai littattafai guda biyar da aka wallafa alal tura dukkan da mana suna da su da farko shi ne tsohon jagora na gari na musulunci guda da wanda aka yi muhabara a kan shi sai na biyu shi ne ka'idojin mu'amala da mutane guda da biyar wanda shi ma kamar an yi irin wannan lakta a kan shi a nan da tana a masallacin uh, gwamnan birnin eh. mun yi shi a kan kuma kamar an sake shi a nan da nan oh, a nan masallacin na uku shi ne manyan matsalolin aure guda talatin a kasar hausa da hannun magance su shi ma mun muhadara kan shi a masallacin kerau a lokacin guda da talatin aka bi amma an kara talatin da ne daidai mahaifin na hudu shi ne batoyin akida da da kuma hajji guda da da shirin daidai wanda yana cikin tsari na shafi da malami da muslim na fi shi ne ya bi shi ya bi da kasa sai da sa da shi ne abubuwan hade wanda malam bahaushe kun ya kafi mazu abubuwa dole ne ta yau an da ake shi da tarin yana da misa misa ta kawo ɗan takaitaccen bayani a kan sahabi domin da yawa da suna yin amma wannan sun abubuwa da zuwa da kuma so da darussa da ke cikin hadisin aka faɗa. Ina kuma ko a gurguje da Allah saboda wanda ba da Eh wanda ba ta da da al'adar mata haila da tahala da jinin bibi wanda shi kun san shi. Akwai mai wa'azi. Na'am. sai akwai wani hukun shari'a musulunci makasar da shari'a a shi ma kusan shekara ne sai mutum da shi ma wani ma ne shi ma mun shi akwai kusurar ɓangaro guda ɗari biyu da talatin farko da aka kai haka ba bugu na farko ɗari da talatin da wani abin da suka kowa da tamanin da wani abin da yi da shi ba biyu da talatin akwai rayuwa na nan da zira da amince Allah a gare a aikin hajji a hajji shi ma yi ne da musan shanan akwai wasu mafasowoyi a kan tsarki sallah da kuma azumi guda ɗari da wanda shi ne a cikin farko da mafi banda wanda ya kasara banda na kasara akwai na azumi ya ga da Allah tabbata azabe shi daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin bada littafi na farko muna fata Allah ba ma malam mutu da ni ma mutu da dariyar da sauran littaunin duban Allah ya ba da littafi na tara shi ne muhimman fatoyi a kan aure da ke idda da kayya da kuma mu'amala guda da biyu da tamanin shi ma farko fatoyi da ke da hankali to ga ta Allah ya ba da kuma tafiya sa sun kai da biyu da tamanin akwai littafin akari wanda ta nuna shi ne mu kuma a karamar muna ba alamun mutum da ba da rakta dama inda rakta na matsalaci yana nan sai zo ya ɗan mana jawabi da rashin sha malam mutum Allah ya tsaya ga mutum yana can bayan hango malam mutum na ta ya kamata a shi da haka sai ya mana jawabin gujewa